This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka kama a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu kuma a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma a kama mu a duk lokacin da ake bukata a kan sashinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro Usman Kabara ke fatan an wuni lafiya kuma tare da sallama ina tare ne da abokin aiki na Ibrahim Jarmai wanda muka sake dawa a wannan dare domin kawo muku abin da ke wakana. Ina matsayin gidajen rediyo masu zaman kansu da kuma tare da suke sha daga Najeriya musamman ga hukumar kula da lasisin gidajen rediyoyin? mun riga mun rubuta leta da hukuman NBC cewa to mu wannan ne kamar dai an sama liberty radio an sa mana ido cewa duk abin da muke yi kamar dai akwai wasu da yake su kawai a ga cewa mun kuskure ne don a samu a samu biya tara. To an fa samu rashin jituwa tsakanin sojan sama da kuma ma'aikatan filin jirgin sama a Legas. Ma'aikatan sojojin sama ne suka aikata wannan amma muna godiya ga Allah yana ɗan samun sauki. Wannan fa ba shine na farko ba. To za ku ji ra'ayi da kuma maganar saɓani da ake samu a jihar Adamawa tsakanin 'yan majalisar jihar. Kar a manta za mu buɗe layin waya ne yau don jin shawarorin da za ku bada game da shin me ya kamata a bi ko kuma wani mataki ya kamata a bi wajen zaɓar shugaban majalisar dattijan Najeriya a can ƙasar. Amma duk sai bayan mun sha cikakkun labarin duniya. Na jama'a assalamu alaikum ga labarin. Shugaban ƙasar Burundi ya, shirya yi wa ɗaukacin 'yan ƙasar bayani a yau talata a yin da yake fama da matsin lambar cewa ya yi watsi da shirye-shiryen da yake na neman tsayawa takara a karo na uku. A cewar ofishin shugaban ƙasan shugaba Fera uh, eh, Nkurunziza ya yi jawabi ta rediyo ta gidan rediyo da eh, talabijin da misalin karfe takwas na dare a agogon ƙasar an ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin komawar shugaban ƙasar karo na uku a babban birnin ƙasar yau talata ko masu zanga-zangar sun sha alwashin ci gaba har sai shugaban ya janye sa na komawa karo na uku shugaban ƙasar ya tsallake yunkurin juyin mulkin da aka tashi yi masa a yayin da ya bar ƙasar zuwa wani taron yankin a ƙasar yankin na siyasar ƙasar To kuma za mu ji cewa tsohuwar Firaministan Taiwan uh, Yingluck Shawaratra ta bayyana cewa ko kuma ce ta bayyana a gaban kotu domin fuskantar caje-cajen ayyukan laifi da ake yi mata na al'amalbazaranci da dukiyar jama'a wanda aka ware na farashin shinkafa don yi wa mutane rangwame na miliyoyin daloli. Ms. Yingluck wadda aka fitar a matsayin Firaminista a bara, magoya bayanta da dama suka yi ta ambatar sunanta da kuma kuwa zuwa gare ta a lokacin da ta hallara a gaban kotu a yau talata tsohuwar firaministan ta faɗa wa manema labarai cewa ta tabbata ba za a same ta da laifin aikata laifuffukan da ake cajin ta da su ba waɗanda idan kotu ta same ta da laifi ana iya yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari ta ce tana son ta faɗa cewa ta tabbatar ta yi kuma imanin ba za a same ta da wata laifi ba kuma tana da hujjojin da za ta iya gabatarwa a gaban kotu a matsayin shaidunta. ms wanatra ta yi wannan furucin ne a lokacin da ta isa kotun koli a birnin bangkok shwanatra a sauraren karar ta ce yau talata ba za ta yi wani abubuwan da ya wuce abinda aka nemi ta yi a gaban kotu wanda kuma yanzu haka an ɗage sauraron ƙarar za a sake saurara a ranar 21 ga watan yuli to kuna so sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya yana shirin kai ziyara masana'antar yankin da ya raba ƙasar iyakar koriya ta arewa da ta kudu yankin da ba a yin hidimar soja a ranar alhamis ziyarar da mr ban moon ya kai yake shirin kaiwa masana'antar kosong ta haɗin gwiwa za ta zama ziyarar farko cikin fiye da shekaru ashirin da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kai a koriya ta arewa da yake ba da sanarwar ziyara da zai kai mr ban ya bayyana masana'antar a zaman masana'antar wani babban eh, gagarumin eh, eh, nasarar bangarorin guda biyu da aka samu tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa ya kuma jajjada niyyarsa ta ɗaukan duk wani mataki domin ba da gudunmuwarsa ga inganta da kuma dangantaka da sasantawa da kwanciyar hankali tsakanin ƙasashen biyu ana sa ran zai gana da ma'aikatan koriya ta arewa da kuma hamshakin dan babban dan kasuwan nan ta eh, koriya ta kudu a lokacin ziyararsa zuwa kasan din fiye da 'yan koriya ta arewa dubu hamsin da hudu ne ke aiki a masana'antar kusan 120 eh, da ke yankin To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. To mun tattauna da shugaban gidan rediyon Liberty a Kaduna wato Toyin Alabi domin jin wa'adin da hukumar kafafen yada labarai ko kuma kula da kafafen yada labarai ta kakaba na takunkuminsu ko kuma tarar da take yawan cinsu wanda muka yi magana da shi don jin shin menene dalilin irin wa'annan tara kuma ya za su da maganar wannan wa'adi na NBC din ga abin da Toyin yake cewa. to mu abin da zamu ce shine eh, yadda ka faɗa dai mun shi nan mun suna ta samun eh, leta daga wajen su cewa mun yi breaching eh, abin mbc code a koyaushe muke samun leta din kuma mu mun ɗauka cewa kai su dai sun kamar dai matsi dai abun ya zo kamar matsi cewa suna matsa mana an ce kuna taka rawa sosai wajen yin adawa da gaske ne wannan adawa yadda muka san yadda ake aikin ne muke aikin amma sai su ce wai ban sa wani bangaren nan su ne muka fi dauka a program a ce wannan amma mu a yadda wayanda suka zo mana ne su muke dauka ko kuma mu je mu nemi wanda za su magana eh. akan abin da ya faru last election to da yawa muka nemi yan abin nan wayanda suke gwamnati yanzu cewa zo a yi magana cewa ga wannan abin. ga wanda sai a sai ganinta amma sai a ce wai ba ma samun su to ba sai mu amfani da wanda muka samu a hannu ba to amma abin da nake so in gane ya zuwa yanzu taron nawa suka sha ya aiko muku to a yanzu ne ya fi da miliyan ɗaya fiye da haka da muka biya mm. kuma ga yi na wannan da muka fara biyan da kuɗi da yawa over one million naira zuwa two million ma ga wasu daidai thousand na fifty na cewa an sa wani waƙan da bai dace ba ga shi nan kasu nan ire-iren su dai to kuna eh. biya koko akwai matakin da kuke tunanin bi yadda abin take a da dai makan biya amma yanzu mun riga mun rubuta leta ga hukuman NBC cewa to mu wannan ne kamar dai an sama libati eh, radio an sa mana ido cewa duk abin da muke yi kamar dai akwai wasu da yake su kawai a ga cewa mun kuskure ne don a samu a samu biya tara tare da aka fara baku an ce kun eh. bar lokacin kun yi hira da Nasiru Yan Rufa'i ya zagi shugaban kasa sannan kuma kun yi akan labaran maku shi ma an zage shi me ne gaskiyar wannan to a yadda mun muka ga magana mun program ne program da muka yi kuma wasu kuma suka ba da su a program mun muka yi mm. ka san lokacin labarin mako shi ne minister of information mm. shi kuma gashi nan tun ta abin ministry minister ɗansa ne sai dai kawai aka sa mana ido aka rubuta mana aka ce dole sai mun biya to muka biya right of reply din da aka ce mu yi mun tuntubi shi minister of information a lokacin shi labaran mako duk letters da muka rubuta mai wasu da muka rubuta mai cewa ya zo mana program ga ba wanda ya ba da reply eh. ba wanda kuma bai zo ba hmm. to a haka muka ga wannan dai muka biya wannan amma ga wasu nan sun fara zuwa kuma muka ci kuma muna jin wasu rediyon kuma banda liberty radio su abinda ma suke faɗi abinda suke yi ma sai mu ce mu me ma muka yi ne ba ganin wayannan ne me ake wa wannan wayannan to mu kawai dai gani kawai cewa gani ne kawai cewa an sa man ido sun faɗi cewa akwai iyakar kwanakin da suka baku na biyan tara da sauran makamantan irin ku da aka ba mu wannan wani mataki kuke tsaye akai yanzu to muna da lawyer din mu muna so shi ma lawyer din mu ya dubi yadda abin ta zo kuma ya ba da reply eh. kuma mun yi so muna jiran su ne kuma su ma su mana reply eh, in suka dage akan sai kun biya ya kenan ai akwai matakin da za a dauka amma ma iya zuwa kotu ga sunan da duk options din tana nan amma bari mai sai mu je ta wajen su tukunna. In kai wada da dangi ka kaga Allah baya gode ma, zo ne baya gode ma, motar ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka. To daga Kaduna sai mu tafi kuma jihar Legas inda za mu ji cewa akwai rikici da ya tashi tsakanin sojojin sama wanda suka lakaɗa ma wani ma'aikacin hukumar jiragen sama ta Najeriya duka wanda kuma mun tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar wato yakubu datti inda muka tambaye shi shin yaya wannan abu ya faru kuma eh, yaya aka yi haka eh to gaskiyar lamarin shi ne eh, shi eh, ma'aikatanmu yana aiki sai muka samu labari cewa an yi mashi duka har ya suma aka kai shi asibiti kuma su ma'aikatan sojojin sama ne suka aikata wannan amma muna godiya ga Allah yana ɗan samun sauki hmm. amma abin magana nan shine wannan lokacin wannan fa ba shine na farko ba kusan sati biyun da ya wuce haka kuma wayansu ma'aikatan aiki da jirgin ruwa sun zo haka suka samu wani kota wato mai aikin toli a sun samu dan magana tare suka yi dan jayayya hmm. a karshe dai sun buga shi ya faɗi har ya rasa ransa yawanci abubuwan nan da ke faruwa na ma'aikata wanda aikin su ne suke kuma sai a zo a raunana musu ya kafa mu damuwa eh an yi parking ne ya parking din da bai kamata a yi parking ba domin a airport namu na Lagos muna da dokoki inda za a yi parking inda bai kamata a yi parking ba hmm. amma wayansu sukan zo sai su karya doka domin sun saka a uniform a wancan kenan na sojojin ruwa eh, a wancan kenan eh shi kuma wannan fa mai hada su to wannan dai mun san labarin da muka samu shine ya zo da abokanansa ya sun parking suke suna jiran sa ya shiga mota sai suka zo sun suka ce a ya dan matsa to na san dai labarin dai mun ji daga gefe daya ne mm. amma dai na san duk abin da ke faruwa bai kamata mutum ya doka doka ko kuwa law a mm. cikin hannunsa ba domin ba za ka zama mai shari'a a kes naka ba mm. to kuka mu shine yawanci abubuwan nan sun faru sai ka ga ma'aikatanmu ne cikin wahala a ƙarshe dai sai a zo a ce a yi haƙuri. Eh. Daman ka ji ce ka yi haƙuri an cuce ka. To yanzu wani mataki kuke ɗauka akan wannan da ya faru? Eh na farko dai su eh, mukami na sojojin eh, sama dai suna bincike sun ce suna bincike su ga abin da zai faru kuma a don mu ne za a bincike wannan su doka matakin da zai maganta faruwa irin wannan abin a gaba. Mm, to shi wanda aka doka din ya yake ciki yanzu wani hali yake ciki. to yana nan dai yana asibiti muna dai addu'a cewa Allah ya bashi lafiya. amma mutum da ya mai duka har eh, jini ya dan rasa jini to kasan san ba abin da za a faɗa ba sai mm. ikon Allah. Me za ka ce wa mutane game da wannan abu da ya faru jama'a gari? Jama'a shi ne dai a yi hakuri a bi ka'idodi yawanci masu tafiya su daga bi ka'idodi kuma eh, mutane masu hukuma wato ko sojoji duk aiki muke tare da mu samu cin gaba don eh, yawancin aikin da ma suke zuwa a airport suna zuwa ne ma taimaka mana domin a samu a bi dokokin da aka kasa. Amma mm. yawanci idan akwai rashin jituwa ko kuwa rashin ganewa ya kamata su rike zuciya su yi hakuri domin ita authority ta bincika ta san matakin da za a ɗauka ba wai mutum ya yi laifi sai a ɗauka a lokacin domin kana da ƙarfi ko ka sa uniform sai ka rauna nama mutum da shi yana nan dai yana aikin. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na lamin To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka ɗin dai a birnin Washington DC. Yanzu sai a yi shirin buga mana waya don faɗar ra'ayoyi game da zaben shugaban majalisar dattijai a Najeriya gaba ɗaya wanda za mu so mu ji shin me shawarar ku ya kamata a bi ne wurin zaɓar shi wannan shugaban majalisa na tarayya na dattijai. To ga lamba da za a same mu a kai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a lalibe mu a kai in Allah so za a sami mu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga Sokoto, salamu alaikum daga Sokoto wane ne? Wa alaikum salam wa rahmatullah kuna magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarar local government Sokoto City tarayyar Najeriya. To Kabiru barka dai menene ka game da zaben da ake sa na shugaban a shugaban majalisa ni ina son a yi ainihin amfani da cancanta saboda wannan shugaba namu da zai zo yana bukatar waɗanda na iya aiki ba wai a zaɓa cewa a bi wani yanki ko wani a gangawa saboda siyasa demokuraɗiyya ta a'a a yi amfani da wanda ya cancanci aiki da shi saboda mukami ne babba ga ƙasa zama eh to mun gode kabiru bari mu tafi kaduna muna da wani akan layi barka dai daga kaduna wa barka da sunana ibrahim alarama daga cikin to barka da ibrahim alarama menene ra'ayinka game da zaben eh, shugaban majalisar dattijai ra'ayina shine da ko shawara wannan zaɓe na farko dai gaskiya ya kamata a ce an zaɓi ɗan jam'iyyar apc ne kuma mun san cewa duk wani cancanta eh, lalle a jam'iyyar nan za a same ta kuma ya kasance wannan ɗin da za a zaɓa ya kasance ɗan arewa ko musulmi ne ko ma ba musulmi ba me yasa kace haka kuma eh dalilin abin da ya yasa nace haka saboda arewa mu ne muka fi zama koma baya a najeriya gabaki daya to mun gode eh, alarama daga kaduna bari mu koma mu ji wani ne akan layi a to ina mun rasa wannan shi ma kamar da kamar kaduna ce ko ina to kar a manta dai za a buga mana waya ne a faɗa mana ra'ayi ko shawarwari game da yadda ya kamata a zaɓi shugaban majalisar eh, dattijai ta najeriya ga kira daga bauchi wane ne a bauchi barka dai yawa to lawal barka dai lawal daga bauchi menene shawarar ka game da zaben shugaban majalisar dattijai eh, ni ma na ce gaskiya a zaɓi cancanta dai eh to mun gode sosai yawa ya kamata a zaɓi gwarzo gaskiya kaman yadda suke ta faɗa gaskiya ya kamata a zaɓi dai gwarzo eh menene to wani ya ce yana magana a zaɓa ko daga arewa ko daga kai menene naka ra'ayin bayan cancanta eh a gaskiya a zaɓi dai cancanta dai a zaɓa kuma a jam'iyyar APC kamar yadda aka zaɓi shugaban ƙasa to muna godiya lawal mai dawa sai wani lokaci lawan mai almajirai mai almajirai to sai Allah ya kai mu to salamu alaikum to ina ga wannan ma mun rasa shi to kar a manta dai kamar yadda nace za a buga mana ne a faɗa mana ra'ayi ko kuma shawara akan zaben majalisar dattijai wato wanda zai jagorance ta wanda a turanci ake cewa senate president wanda kuma yawanci ana ta ce kuce a kai tun ba wannan makon ba tun kusan daga nasarar da ita gwamnatin da za ta shiga ta apc ta samu shugabancin ƙasa ake ta magana a kai wanda kuma kar a manta lambobin namu dai suna nan ba canza su yi ba akwai yau ga kira daga bauchi salamu alaikum alaikum salam to wane ne daga bauchi malam hamza eh, to barka da abdullahi daga bauchi to hamza abdullahi barka da ni ni shawarin da nake ba mu yan majalisun tarayyar hmm. nan yi kokari kar su farar mu ko mu rasa kamar yaya saboda eh, dalili shine cewa mu yi kokari a cikin wannan jam'iyya ta mu mai tasiri hmm. ya kasance ita ta da waɗannan shugabannin kar wani saɓani ya shiga tsakaninsu su zo su ɓarar mana har waɗansu da suka haɗa kai kamar npdp su samu su binci don ya kale kaga hmm. tafiyan ba za ta yi kyau ba to muna godiya eh, sosai mun gode to amin amin bari mu tafi jihar borno nan ma muna da kira salamu alaikum to alhaji inuwa eh, to alhaji inuwa mai inji barka da muna jin ka menene shawarar ka game da majalisa ta eh, dattijai na fi so a ɗauki dan majalisa arewa maso gabar saboda mune su ba ga su ba mu da tsaro ya kamata a duba a ɗauki a mu samu tsaro ga su bar yau ya adama da kamata ya eh. kamata To mun gode sosai da ra'ayinka Alhaji Inuwa bari mu sake komawa jihar Bauchi mun sake samu wani akan layi. Wane ne daga Bauchi? Alhaji Sani daga Bauchi. To Alhaji Sani muna sauraron ka. Alhaji Sani Central Market daga Bauchi. To to Alhaji Sani menene shawarar ka game da zaben shugaban majalisar dattijai ta Najeriya? Shawara na wato ina ganin ya kamata a nutsu sosai a ga wanda ya kamata a zaɓe shi wanda zai eh. yawa wanda zai cire eh to, muna, muna godiya alhaji sani bari mu tafi eh, kwara kuma akwai kira to mun gode sosai alhaji sani hello wane ne a kwara daga ilori ne to ilori to barka da warhaka na ilori ya sunanka alhaji abdulmumini ne alhaji abdulmumini to alhaji abdulmumini menene ra'ayinka eh. game da zaben shugaban majalisar ra'ayina da wannan magana mai cewa to yi an kari da wanda ta a doka mm. don akwai wanda suka so daga pdp suka so daga pdp suka so hankali eh, eh, eh, ne kali don akwai dan damfara cikin su da yawa to mun gode sosai da ra'ayinka alhaji abdulaziz bar mu tafi yobe salamu alaikum amin wa alaikum salam to wane ne wane ne yawa waye a yobe alhaji muhammad alhaji mala ala garno To Alhaji To muna sauraron ra'ayinka ko shawararka game da zaben shugaban majalisar dattijai ta Najeriya. Eh shawara na ya kamata mu mutanen arewa hmm. su haɗa kansu su zaɓi mutumin kirki wanda mai nutsuwa ba wanda zai abin nan na aljihunsa ba. ba wanda zai cika aljihunsa ba wanda zai yi wa kasa aiki assalamu alaikum ni ne alhaji muhammed alhaji mala alagarno funai local government mun gode sashen hausa na muryan amurka to mun gode sosai da ra'ayinka sai an jima to bari mu tafi maiduguri mun samu kira jihar borno kenan maiduguri wane ne akan layi eh muna jin ka wane akan layi ka rage rediyon ka daga maiduguri To Tijjani Mustapha kaɗan jalin zamun rediyon ka kaɗan sai mu ji ka sosai. To to to to to ina ji ni tun da gado ina neman ku ba sa sai Allah ya sa yau na To to to barka yau ka samu sai mu ji me ce shawara ka akan majalisa. Na gode Allah na gode kuma na same ku abinda ka ga fadi wannan ra'ayina. Eh. Wannan ɗan majalisun da suke ba suna tafiya federal nan ba wai muna neman akan mulki su yi jami'in jaka da buhari ya yi san katar da su nemi mana mai aiki wanda zai kamar shi da ya sa mana. to mun gode sosai sai kuma mu tafi ondo wane ne daga ondo. Ali mai lida daga daga ƙwarar jihar Ondo. Ondo to barka dai na Ondo ne abin nan eh, shawararka game da yanzu? Ni ra'ayina aka mun shafi sanata Philip Lede a bada wani abin a arewa ta tsakiya. Eh. Domin cancantar su da wannan mukami din. To, to mun gode sosai. Kace mai sunanka? Ali mai leda. To, Ali mai leda muna godiya sosai. Mun gode daga Ondo. To, bari mu tafi Gombe. Hello? Salamu alaikum, waye a Gombe? To, ina za mun rasa na Gombe. to kar a dai manta kamar yadda na faɗa lambar da ake samun ita ce alama tarawa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan muna magana ne akan mu ji shawarwarinku game da majalisar dattijai da suke son su zaɓi shugabanta wacce shawara za ku bayar to bari mu tafi ekiti hello hello to mun rasa na ikiti shi ma to sai a ci gaba da yi da lalubar mu eh, in allah su za a samu ah, sannan kuma muna magana kamar yadda na ce akan wace shawara za a bayar game da 'yan majalisa ko kuma majalisar sanatoci na tarayya na dattijai suna son su zaɓi shugabansu yaya za su bi wajen zaɓen to bari mu tafi adamawa mun samu kira daga adamawa salamu alaikum na adamawa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam to muna sauraron ka wane ne daga adamawa Yawwa kana tare da Buba mai manja gwalura cikin karamar kuma Bin a jihar Adamawa Najeriya. To Malam Buba mai manja muna sauraron shawararka game da majalisar dattijai da shugabanta da suke son su zaɓa ya yi kamata a yi. Eh lallai kwarai kwarai da gaske wato game da shugabancin majalisar dattawa mu da mu a nan gaskiya a yi kokari a zaɓi kwararre hmm. masanin aiki wanda lallai zai mana aiki a Najeriya ba wanda zai aiki a sa ko a gidansa ba. Hmm. kwararren ma'aikaci wanda lallai zai tabbatar lallai ya kare hakkin talakawa ya kare hakkin najeriya to muna godiya sosai sai mu ce sai allah ya kai mu buba mai manja daga adamawa da haka kuma muka zo ga karshen ɗaukar wayoyinku a wannan lokaci sai kuma wani lokaci in allah ya so ya kai mu za mu sake jin ra'ayoyin naku da fatan za a ci gaba da kasancewa da tashar ta sashen hausa Yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari sharhin muryar Amurka. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sharhin na yau ya fara ne da karin magana akan cewa kada mutum ko ƙasa ta ɗora fatarta ko kuma burinta kan abu guda ko ƙasa ɗaya. domin gudan kada a ce ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata Sharhin ya ce wannan batu yana da muhimmanci idan ana magana akan wata albarkar ƙasa kamar makamashi. Turai ta koyi darasi a farkon watan Janairun shekara ta 2009 a lokacin da rikici ko kuma saɓanin farashi tsakanin ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine ya yi kamari har ma ta kai jan da Rasha ɗin ta dakatar da yin jigilar gas zuwa Turai da kuma Ukraine. Sharhin ya ce sai da aka yi kwanaki goma sha uku cur ba a yi wa kasashen bulgaria da girka da macedonia da romania da croatia da kuma turkiya jigilar gas ba samsam ba su samu gas ba kasashen bulgaria da girka da kuma macedonia su ne suka fi ɗanɗanawa domin sukan sayi dukkan gas ɗin da kasashen su ke bukata daga ƙasar rasha kuma ba su yi tanadin wata hanyar samun gas ba. A baya da wannan al'amari ya faru ne kungiyar kasashen turai ta fara neman wasu hanyoyi domin kaucewa ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Sai ga shi a yau ƙasar Girka tana ƙoƙarin samun muhimmin matsayi a yankin kudancin ziran Balkan bayan da ta gina ko kuma za ta gina bututun mai na ƙasa da ƙasa kuma za ta yi amfani da hanyar da ƙasar Azerbaijan take bi tana samun gas ta ƙasar Italiya. Haka kuma ƙasar Girka tana nazarin fara amfani da bututun man ƙasar turkiya da zai yi jigilar gas daga Rasha da yanzu yake bi ta ƙasar Ukraine zuwa turkiya da wasu ƙasashen. Sarhin ya ce a yayin da ƙasar Rasha ke da muhimmanci wajen samarwa ƙasashen Turai gas, gina bututun mai ta Turkiyya ba zai ƙara inganta shirin ko ta kwana na samun gas in Turai ba, a cewar Amos Hochstein, wakilin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na musamman akan makamashi da tuntuɓa akan harkokin makamashin ƙasa da ƙasa. Mista Hutchinson ya yi wannan furicin ne a wata ziyarar da ya kai kwanan nan ƙasar Girka. Hanyar kawai da ƙasar Girka za ta bi ta ƙara yawan hanyoyin samun gas shine ta goyi bayan bututun man da ake shirin ginawa da zai yi jigilar gas daga ƙasar Azerbaijan. Tuni har an fara aikin gina wannan bututun man wakili na musamman hutchinson ya ce wannan bututu zai cika burin samun wata kafar samun gas kuma sa'an nan ba ƙasa ɗaya ba ce kurum za ta yi ruwa da tsaki ko kuma ta kane ne wannan bututu da ake shirin ginawa wakili na musamman hutchinson ya ƙara da cewa yana da muhimmanci kada wata ƙasa ta ɗora fatarta ko kuma burinta a kan wata ƙasa domin gudun kada a ce ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. tarihin muryar Amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai dauke da takaitattun labarai. 'Yan yakin sa kai na shi'a sun yi dandazo a kofar shiga birnin Ramadi na kasar Iraki a kokarin yiwuwar sake kwato lardin Ambar daga hannun mayakan kungiyar Islamic State. Samamen da za a kai tare da sojojin gwamnati zai yi kama da wanda sojojin laima suka taimaka aka kai a cikin watan da ya gabata domin sake kwace ikon garin na tikrit a kokarin dakatar da dannawar 'yan kungiyar take yi zuwa bagadaza babban birnin kasar iraki daga arewaci sa'an nan yanzu kuma eh, an mai da mai hankali ne wajen hana kutsawar su daga yammacin birnin To, anan za mu dakatar da kai uh, Ibrahim. A nan zan ce shirin dare ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu da safe za a sake jin abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Amma yanzu a madadin ita Julie Gresham wacce ta hada mana kuma ta bada umarni wato sautin shirin kenan sai wanda ya taimaka mata Dan Brown sai kuma shi Ibrahim Jarmai wanda ya taya ni gabatarwa Sulaiman Tarawali. shine mu ne Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisala. This program has come to you from the Voice of America, Washington.